Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Babal Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau talata ta ƙarshe a watan Agusta shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. A jiya Litinin jam'iyyar Republican ta Amurka ta fara babban taronta na ƙasa inda suka sake zaben shugaba Donald Trump a matsayin wanda zai mata takarar shugaban ƙasa a zaben uku ga watan Nuwamba. Gwamnan jihar Wisconsin Tony Evans ya tura dakarun tsaron ƙasa zuwa Kenosha don kare tashin hankali bayan da wani ɗan sanda ya harbi wani mutum bakar fata. masu bincike a juba babban birnin kasar sudan ta kudu a jiya litinin sun gano wani bangare na jirgin sama kiran rasha da ya hadari a ranar asabar kilomita uku daga filin jirgin saman kasa da kasa na juba jam'iyyar republican mai mulki a nan amurka ta fara babban taronta na ƙasa wanda aka sauya salansa sakamakon barkewa annobar corona abin da ya fi sha'awa ko ya fi ɗauki hankali musamman da daren shi ne yadda mutane suka rika yin jawabai kuma akwai wasu ma da nan gaba. Muna kuma da rahoto kan kai komo da ake yi tsakanin 'yan kasuwa da kuma hukumomin kasar Ghana. Kamar yadda muka saba kowace ranar Talata a wannan shirin Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya wanda a yau za a tsora a inda aka tsaya a muhawarar da ta shafi harkokin tsaro a jihar Katsina da waɗansu jihohin ƙasar. Amma kafin mu kai ga haka ga Muhammad Hafiz Babale da halin da duniyar ta waye gari. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin da daddare 'yan jam'iyyar Republican a Amurka sun yi jerin gwanon kambaba shugaban kasa Donald Trump a babban taron tsaye da ɗan takarar jam'iyyar Republican da kuma yin kira na sake zabansa. Amma ƙarshen taron na daren jiya Trump da kansa ya kaddamar da hare-hare akan abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. A jiya Litinin wakilan jam'iyyar sun sake baiwa Trump tikitin takara a wa'adi na biyu na shekara hudu, da shugaban Amurkan ya bayyana na ɗan lokaci kaɗan a wajen taron na garin Charlotte na jihar North Carolina. Ya kira zaben uku ga watan Nuwamba zaɓe mai matuƙar muhimmanci a tarihin ƙasar mu. Ya ce hanya ɗaya tilo da jam'iyyar Democrat za ta iya kayar da shi shine su yi magudin zaɓe ta amfani da jefa ƙuri'a ta aikewa da saƙo. Jawabin na Trump na jiya Litinin shine na farko a jerin kwanaki hudu da aka shirya za a yi magana da yawanci za a yi shi ta kafar bidiyo a Charlotte da Washington da zai gabatar da jawabin sake amincewarsa ranar Alhamis a fadar White House. Manyan kusoshin jam'iyyar ta Republican da dama ne suka gabatar da jawabin a taron na jiya ciki har da tsohuwar jakadiya Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. A wannan zaben wajibi ne mu zaɓi ɗan takara da kawai yake da burin samar da ci gaba. Shugaba Donald Trump da Mike Pence na tare da goyon bayana yayin da kuma Amurka take da alkawarin mu na riɓiɓiyar ci gaban da aka samu a baya. babban ɗan shugaban ƙasa donald trump jr yana ɗaya daga cikin masu jawaban da suka kare shugaban da kuma sanata tim scott na jihar south carolina da shi kaɗai ne bakar fata da ɗan jam'iyyar republican a majalisar dattawa gwamnan jihar wisconsin tony evers ya tura dakarun tsaron ƙasa zuwa kenosha don kare tashin hankali bayan da wani ɗan sanda ya harbi wani mutum bakar fata a ranar lahadi da yamma aka harbi jacob blake ɗan shekaru 29 a baya kuma ya ji mummunar rauni yayin da ya jingina a motarsa sa'ad da yaransa uku suke ciki 'yan sandan sun je ne domin kai ɗauki a kan saɓanin cikin gida to amma ba a san abin da ya janyo harbin ba sai dai ba a bayyana kabilar 'yan sandan uku da suke da hannu ba amma harbin ya janyo tashin hankali a daren Akinosha gari mai tarihin ma'aikata da ke da yawan jama'a kusan dubu ɗari a tsakanin Chicago da Milwaukee. Dan takarar shugaban ƙasa Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya yi kira da a gudanar da cikakken binciken gaggawa kuma na gaskiya a kan harbin kana jami'an dole su girba abin da suka yi masu bincike a juba babban birnin kasar sudan ta kudu a jiya litinin sun gano wani bangare na jirgin sama kiran rasha da ya hadari a ranar asabar kilomita uku daga filin jirgin saman kasa da kasa na juba da ya kashe mutum bakwai daga cikin fasinjoji takwas da kuma ma'aikatan jirgin peter paul inhale mutum ɗaya da ya tsira daga hadarin ya shaidawa shirin Southern Sudan in Focus jiya Litinin cewa ya yi imani matsalar inji ce ta haddasa faduwar jirgin na Antonov 26 yayin da muka tashi sama daga filin jirgin sama na Juba zuwa Awul ta Wow mun ji wata kara a injin da ke bangaren dama na jirgin a lokacin da abin ya faru jirgin ya fara yin ƙasa yana sauka inhal ya faɗa wa BOA e. inhal wanda ya samu raunin kunar wuta na digiri uku da kare a kafar dama da kuma mummunar rauni a kashin baya ya ce bayan da ya ji karar matukin jirgin cikin hanzari ya fada fasinjojin zai koma filin jirgin da suka taso inhal ya faɗa biyoye cewa yayin da yake ƙoƙarin komawa sai injin ya mutu matukin jirgin ya kasa yin komai jirgin ya kasa yin sama kuma ya kasa komawa kawai sai ya kama da wuta kana ya filla-filla ya watsar da mu. kafin mu kai ga haka ga Muhammad Hafiz da halin da duniya ta wayi gari. To an jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonin namu da babban taron jam'iyyar Republican da aka fara jiya bayan tabbatar da sake tsaye da shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Abokin aiki mai Ibrahim Ka'almasi Garba yana sa ido kan yadda taron yake gudana. Ibrahim Me ya dauki hankalinka a ranar farko ta wannan taro? Akwai abubuwa da dama wanda ta dauki hankali a wannan rana ta farko na wannan babban taro na a Republican mai mulkin Amurka. Kamar yadda kika sani dai da ba a zaci cewa shugaba Donald Trump shi inda ake wannan taron ba wato a Charlotte ko da yake dama ana tunanin watakila zai zarce wajen aka ga gashi ya zo kuma ya ta jawabai masu karfin gaske bayan kenan da aka tabbatar masa da wannan matsayi na ɗan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar ta republican da shi da mai masa mataimaki wato biden daga jihar indiana wanda shi kuma trump din daga jihar florida yake tsayawa takara ɗin sai kuma yadda ya ta tafitar yan jam'iyyar da cewa su yan kuren china ne kuma suna ta yada abubuwan baya a kasar. da kuma ba su eh, jaddada muhimmancin abin ah, doka da uda da dai sauran zarge-zarge da aka san shi da yi ga 'yan makarantar amma kuma abin da ya fi ban ah, sha'awa ko ya fi ɗauki hankali musamman da daren nan shi ne yadda bakake suka rika yin jawabai kuma akwai wasu ma da nan gaba misali akwai tsohon karanarin dan wasan kwallon kafa din nan wanda ake kiransa Hasil Walka wanda ya ce duk wanda ya ce shugaba tun bai nuna bambancin launin fata ne bai fata abu da ake nufi da nuna bambancin launin fata ba kuma ya san tom da dadewa sai kuma wannan kimbali wata asalin da yar latina ce ita ma ta nuna cewa san Trump uh, nuna bambancin launin fata ko bai kyamar ƙananan jinsuna saboda ah, yana wato hulɗa da duk wanda ya cancanci a hulɗa da shi ah, yanzu mai muka da muke mutu yana da ke akwai wannan dikki ah, heli wacce ba indiya ce tsohuwar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya haka nan dai menene waɗanda suka gabatar da jawaban nan suka fi ba da ƙarfi a kai a wannan rana ta farko ta wannan babban taro na jam'iyyar republican yawan zaki abubuwan da za su faɗa <laughs> yawancin sun suka fito da yake eh, yawanci baƙaƙe ne ko tsirarin suna zaki ga suna jaddada cewa jam'iyyar gwamnatin ba mai nuna bambanci na wajen kada kuma suna ba da misalai daki-daki ah, don wannan ah, matsayi nasu. Jam'iyyar Democrat ta ba da karfi sosai akan batun gazawar inda suke zargin shugaba Donald Trump da gazawa wajen tinkarar wannan matsalar corona da suka bayyana hmm. cewa rashin shugabancin kwarai ne ya janyo mace-mace da kuma yadda cutar ce ta bazuwa. Ya ita jam'iyyar Republican ta eh, mai da martani dangane da wannan. Wato zuwa yanzu dai tun da ike kin sanyo aka fara shi wannan taron ba su fito iri sun yi magana takamaimai kan corona din ba amma kin san sun sha cewa ai wannan cutar ta fito ne daga kasar China kuma su yan jam'iyyar Democrat ba su son zargi China saboda su yan koren China ne kuma yawancin su suna kasuwanci da China kuma China ce ma sanadin ah, arzikin su suna wannan zargin suna cewa me isa ba su son a ce China virus kamar yadda ake kiran sauran cututtuka in kin kana ana kiran wasu cututtuka misali kamar a ce lasa shi ba kamar wannan mummunan cutar da ta fito afirka ibola gari ne a afirka amma da ike ibola eh, ba su ba wani abu ba san ba masu tasiri ba ne in kace ibola ba wanda zai ja da kai ce me yasa kace ibola ai sunan gari ne kana baka wato mun gode kwarai da gaske a kwana lafiya. To sa gafarce mu domin rashin kyan wani bangaren sautin wannan hira. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da ƙarin bayanai kan halin da duniyar ke ciki. 'yan gwagwarmayar guhuru a turkiya sun ce suna fuskantar matsin lamba daga hukumomin turkiya abin da ya haifar da fargabar cewa ankara ta fara ba da kai da kamun kafa ga cana dubin da batar 'yan guhuru suka nemi mafaka a turkiya daga ci gaba da kama su da hukumomin cana suke yi wa akasarin tsirarun musulmai ɗaruruwan dubban guhuru ne yanzu haka ake tsare da su a sansanoni wanda beijing ta kira da cibiyoyin sake ba da ilimi turkiya muhimmin sansani ne na fafutukar yaƙi da musgunawa 'yan uguwar da china ke yi amma masu gwagwarmayar suna tsoron ankara ta fara neman hana irin wannan zanga-zangar a ƙasar turkiya ba za ka iya yin kakkausan murya ta sukar china ba in ji wani ƙaramin rukunin 'yan uguhuru a wajen zanga-zanga a farkon wannan watan 'yan sanda sun tsara masu zanga-zanga da ke sanye da riguna masu hotunan iyalai da hukumomin china suka tsare sassan gabar tekun amurka suna cikin shirin kota kwana na mahaukaciyar guguwa yayin da masu hasashen yanayi suka yi hasashen mahaukaciyar guguwa ta laura za ta iya rikidewa zuwa guguwa mai karfi ya zuwa yau talata da daddare wasu ma'aunai sun nuna laura na rikidewa zuwa guguwa mai hadari a mataki na uku bayan da take mikawa zuwa yammacin kasar cuba a jiya litinin da daddare kana ta kara karfi a gabar ruwan mai dumi ya zuwa jiya litinin da daddare an ba da sanarwar gargaɗi a sassan cuba da jihar florida ta amurka gwamnan jihar louisiana john bell edward ya ce jihar ta shirya edward ya faɗa manema labarai cewa za mu iya kawai kaucewa wannan idan muka shirya kuma wannan hasashen na laura ya nuna ta mai da hankali kawai a jihar louisiana hukumomi sun yi gargaɗi ga masu kwale-kwalen kamun kifi da su ɗaure su a tashar jiragen ruwa tuni dai aka yi gargaɗi ga masu yin linkaya da su kaucewa gaɓar tekun jihohin louisiana da mississippi sun ayyana dokar ta ɓaci akalla mutum sha ɗaya aka bada rahoton sun mata a haiti da jamhuriyar dominican bayan da laura ta haura a faɗin tsibirin hispaniola gaida Muhammad Hafiz da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za ku iya aiko mana saƙo kai tsaye a ko da yaushe ta lambar waya mu biyu Kada a manta a fara da sa lambar karawa da ɗaya kafin buga wannan lambar. bari kuma mu nufi kasar ghana inda ake cece kuce kan matakin da hukumomi suka dauka da ya shafi 'yan najeriya da ke kasuwanci a kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu ridwan Abin da ke ƙara zama damuwa ga baki ɗayan al'ummar Najeriya a Ghana yau shine rabuwar kawuna na diplomasiya a fuskar halin rayuwa da tattalin arziki wannan hali na koma baya zai ci gaba da kawo damuwa ga al'umma a bisa la'akari da gaske cewar yawancinsu sun kafa kansu a ghana da iyalansu wasu su sun yi aure da tsiyan ghana bisa la'akari da wannan mummunan hali yadda lamarin zai ci gaba da kasancewa zai jawo lalacewar kyakkyawar danganta tsakanin ghana da nigeria ta wannan jawabi diyar najeriya a ghana na kira ga duk gwamnatoci na najeriya da ghana cikin gaggawa su tattauna akan matsalar nan domin cimma matsaya na gyara da za ta karfafa danganta ko kara jefa lamarin cikin laka yayin da Najeriya a Ghana nuta takaici mata nuna damuwa game da irin kalubale da rufe shagunan 'yan Najeriya ya kawo musu. Our uh, petition was to our government to, you know, hurry up Kokinmu zuwa ga mu ne ta hanzarta tashi ta yi wani abu cikin hanzari a halin yanzu wani wakili daga ofishin babban kwamishin nigeria ghana ya amshi kokin nasu sa'annan ya yi musu alkawari na dagewar gwamnati wurin samu bakin zarin warware wannan rikici na kasuwanci a ghana President of the High Commission on behalf of the Nigerian government. Thank you. na karɓar wasikar ku a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya kuma na tabbatar muku cewar zan gabatar da ita zan roƙe ku. Ku ci gaba da yin da tako da da'a yayin da muke ƙoƙarin samar da ƙarshe mai ɗorewa na wannan matsala ita kuwa ministan harkokin wajen ghana da haɗewar nahiyar shalaye kobochi ta bayyana cewar a matsayin diplomasiya wannan na faruwa inda ake samun matsala tsakanin ƙasashe to amma abin da ke da muhimmanci shine yadda za a tinkarin lamarin ta tuntubar juna to amma yanzu muna amfani ne da dokokinmu na cikin gida kamar yadda sun kai amfani da nasu ta kulle iyakokin inda tulin hajan ɗiyan ghana sun ka saura ɓangaren benin ba su samu shiga Najeriya ba yadda lamarin ke gudana kenan amma kada mota kuka kamar ana tursa samuna saboda ba abin da muka yi ba kenan da suka kulle iyakansu. And I think we should dialogue our way uh, through this and find common ground. The, the, the traders za mu tuntuɓi juna mu warware wannan tankiyar su 'yan tiredan su yi ƙoƙari su bi doka su samu takardar da ake bukata don su gudanar da harkokin su lami lafiya cikin ƙasan Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Maran Ridwan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilo da talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku kuma iya sake zuwa shafukanmu na intanet wato VOA Hausa ko kuma sashen Hausa domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. maryamu ko yan fashi suka koro mu yankin nan na fassari tsakani da allah sai ko yau ko koro wasu sun shiga sun koro shanu yau kwana uku wasu sun tafi sun iske takalmi a cikin dakunan su na su sun sako labule suna ta shagali da dare wasu da suka je hede suka ɗebe rigunan su kaɗar suka biyo su suka faɗa cikin kandami a cikin kandamin nan Allah ya wo masa mahita suka dawo har yanzu akwai yaro ɗaya wanda ma ce tana nan ta haihu tsakani da Allah in da shi da shi in ba shi ba shi dan ba mu da labarin. jama'a muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na tsaka wuya wanda yau za mu kawo muku ƙarshen tattauna ko ko muhawarar da muka shirya game da taɓarɓarewar tsaro a jihohin katsina da zamfara da sokoto wanda wakilinmu na katsina din sani shu'abu malumfashi ya shirya mana daga cikin abubuwan da za mu taɓa a yau har da maganar sace surukan gwamnan jihar katsina ɗin da ko magajin garin daura da aka yi can kwanakin baya ha kuma za mu duba yadda aka yi tsohon shugaban najeriya kuma shi ma baka tsine umaru musa yaradu Cuba ya samu nasarar girka sulhu a shirin sulhun da yi a jihar jihohin Naja Delta amma kuma gashi abin ya gagari Buhari a jihar sama ta kansa ta katsina da sauran jihohin da ke makwabtaka da ita. To sani mu koma gare ku. wani irin sulhu ne wannan tunda aka cikin sulhun wa aka zo aka dauki sarakuwar gwamna sai da kuka biya kuɗi aka mai dota. cikin sulhun aka dauki sulkin shugaban kasa magajin garin daura duk kana magana bayan 2016 duk aka wannan abubuwan suka faru saboda haka sulhun nan ai sulhu malam chairman na apc alhaji kamala umaru musa addu'a ya yi sulhu na gaskiya da ya sulhu a niger delta yau bai da rai bai gwamnati allah an shirai amma da yake sulhun an shimfiɗa shi bisa aminci da yadda da fahimta yau najeriya na cin gajiyar sulhun da malam umar musa addu'a ya a naija delta magana nake maka yau yadda za ka yi bacci a naija delta ba ka yi a jihar katsina haka yadda za ka ce a naija delta ka kwana yau ba ka ce ya faskari ko ba tsare ka kwana haka na yau da arzikin da ake ɗebowa ko da kuke shawar gangan mai ta faɗi da ba tsaron gangunan ba sun yawa ina za ku samu kuɗin duk sakamakon zaman lahiya ne saboda haka chairman wannan abun dole gwamna ya tashi ya san cewa shine chief security officer na jihar katsina ba shi tu maslaha ba kai ne chief security officer na jam'iyyar apc wannan ko shakka babu amma chief security officer na jihar katsina to gwamna ne saboda haka kuma rantsuwa da alkur'ani saboda haka wajibi ne ba a ce ba a yi ba saboda tsaro na kowa ne ni kaina nan dan jaridan nan chairman na apc kowa da gudun wanda zai bada a ga tsaron nan domin su masu ta'addancin ba su san fati ba ba ruwansu in suka zo duk wanda suka samu za su iya mai ta'addanci amma sai wanda allah ya dora ma nauyin ya yarda cewa nauyin nan kan shi akwai gyara sannan ya gyara don ka manta akwai lokacin da jami'an gwamnatin nan suka cewa ma ai ku yan jarida kuke kara mu abun bai kai haka nan ba yan jarida ne ke ka ban san in ta kiran suna dan ban san mu ta koma ba dan cikin hali muke yanzu cikin yaki muke ko mutum na so ko bai so domin shi abin da bature ya fassara peace peace to babu bamu cikin peace kamar yadda ka faɗi tsoro kawai to ba peace ba rishin zaman lahiya ya tabbata ga mai jin tsoro ka kwana kana zulumi wani abu zai faru saboda haka a takaice ka magana shawara eh. to shawara ita ce eh, eh, daga lokacin da za ka yi daga lokacin da ina so ana so chairman kadan zana shi chairman abinda ka hadi ne na maida kuma ka sake dawowa baya to ba da shawarar ka to wato ai shawara babba shi mai mulki sai ya yadda da matsalar shi sannan a ce mai ga gyara gyara idan har kullun gani yake ya ci nasara kana ga abin da ciyama yake faɗi mukaddara da yana magana kullum ya ce bom ya tashi kano to ishu din to shi babban magana haɗin kai na farko mai da kai magana ba magana zamfara ba magana sokoto ba magana katsina da sauransu mutanen su gwamnonin jihohin nan inda ake samun wannan abu a wannan wurin to akwai bukatar haɗin kansu da ɗaukan mataki na bai ɗaya kila wanda zai taimaki kamar yankuna. To na gode. Eh, mai girma chairman apc lace. to kafin karkare ina so in tabbatar ma masu sauraro honorable salisu kana cewa dole sai an yadda kana taimaka mana dole sai an yadda dole sai an yadda idan ba a yadda ba da akwai matsala za a ce za a yi sulhu afuwan da Allah afuwan idan ba a yadda akwai ina so ka fahimta ai rashin yiwuwar sulhun ya sanya sojoji suka shigo na sama da na kasa afuwan da Allah idan mun yadda sulhu sulhu bai yi ba sulhu bai yi ba ya kare ya kare kuma kuka ta dauka no doubt about it <laughs> irin yadda ka ce yanzu zamfara ana sulhu kuma ake zuwa ake dauko mutane daga daji kamar shi malam sani ce yayi program a zamfara waɗanda aka yi sulhu suna suna dauko mutanen da aka dauka suna kawo ma gwamnati to irin wannan sulhun shine aka yi a katsina da sam sulhu ne mutanen kuma suka karya alƙawarin da aka yi da su wannan ya sanya aka turo waɗannan jami'an tsaron wanda kowa yana gani yanzu babu dare babu rana suna ta karkare cikin dazuzzukan nan dazuzzukan nan tsaunuka ne duwatsu ne waɗanda ba a ankara ba babu wanda ya san dajin nan sai Allah sai waɗanda suke cikin dajin nan saboda ka tsaunuka ne duwatsu ne suke zuwa in fact kafin a turo sojan sama sojan kasa ambushin ɗinsu suke yi ka san da zaka taho da dare shi mara gaskiya ya hango ka da hitila kai baka san da zaka same shi ba to Allah ya maka wannan zuwan sojan na sama da aka yi aikin da suka wurin su ne suke hango ko shekaran jiya jiya kai GOC ke magana da wanda ke kula da security a gabana yake cewa gashi nan daidai muradin akwai wani daba wanda ba a ma taba tunanin wani zai jira ba sojoji sai take oba da wurin ji da dare da point is kaga shine ka ce babu matsala ba kai kanka adalci ba akwai matsala kuma matakan gyaran matsalan nan su ne Allah ya sa muka hau yanzu na jami'an tsaro a gansu a zahiri a ga sun kawo kan aiki a zahiri mu kuma mu koma mu gyara halayen mu da ɗabi'un mu mu istighfari mu koma ga Allah subhanahu wataala mu tuba ban san medivating kafin mun tattauna akan abubuwa da yawa amma dai kamar yadda ka hiri ita magana ta zaman lafiya ba maganan jam'iyya ba ce jam'iyyar nan an wayi gari a wanda suke cikin naka sun fito suna cikin namu Ila nan gaba a waye gari akwai wanda suke cikin nan za su su koma cikin naka wannan tabbas wannan baka misali wannan tabbas ka da eh, ai duk ai ko ai kafin da ya raka gwani ma sha maka abin da so guda yake eh, son in eh, maka magana ina a zuwa ina zuwa a ranka kayi maganan duk wani kokari da aka yi kuma ko a cikin tambayar da na maka nace an yi wannan hmm. amma abu guda saboda matakan tsaro ba zan ambaci sunayen wasu shugabanni na al'umma da muka yi magana da su ba suna magana informa informa wato masu kai tsegumi a jirgi ya tashi ku maza ku ba inda yake mun ta waje kaza ya biyo shin wani kokari kuka yi na dakila wannan abin wato wato malam sani kamar da na gaya maka ita barna in ta yawa to gyaranta sai a hankali da ita sauki gari ta ishu din maganan dazuzzukan nan wato ba ma magana ba ne na infoma infoma yanzu akwai sanda soji suka biyo barayi wani kawai ba zan kama suna ba yan kawai suka ɓoye barayin a masallaci akwai sanda soji suka kama babura da kurkurori an loda mai cikin dare ana shiga cikin dajin nan wa'annan mutanen da suke cikin dajin nan ai ba su suke fitowa waje suna sayan babura ba sai musu ake ana kai musu wa'annan makaman da gama ka Allah ya sa yanzu an yi blocking boda an samu saukin shigowar harsashai shine ke kirfilin din su ta kuke da mulki ina zuwa ina so in gaya maka malam sani zaka ce wa je kai kaza a ah, baka tarihin musulunci ne mun kai annabawa ne ah. annabi nuhu alaihi salatu wasalam yana suka suka ga wasu suka jirgi ce dan shi ka zo mu hau jirgi sai ce ba zan hau ba ba zan je hau in dutsa shi ya yi ko haka ne annabi lutsa alaihi salatu wasalam mata shi take hura wuta idan maza sun zo eh ta bari ta ki bari Allah halakar da ita annabi ibrahim baban shi azara a ce ta tattakidu asnaman aliha kuna daukan gumaka a matsayin alloli bai imani ba su idai wannan duk abin da tarihi ne ke maimaita kansa musamman duniyar yau duniyar ke kashewa dan da kayawa ba sai ka maka sarrafa shi balle wanda aiki ya haɗa ku da shi shi yasa na gaya maka ita babbar matsalai tana bukatar gyaran zuciya wa'annan mutanen da na dajin nan ah dan sanda nawa ke da kwai a tarayyar Najeriya gaba ki soja nawa ke da kwai ka dauki population din mu mutane mu ne za mu dauki matakai a kawunan mu na kare mutuncin kawunan mu kare mutuncin kawunan mu duk wani abu wanda muka san cewa zai zai aksesin waɗannan mutanen su shigo wurin mu dakile ai ba za ka raba ai kai ba Allah ba ka raba kanka ba ka sani me ake a boda safana boda um, jibiya boda tsakanin su da batsari tsakanin su da faskari abin da nake so ka fahimta mutanen mu waɗanda ake cuta mu an an shigo bangare daga cikinsu suke tare da waɗannan mutanen suke kai musu fetur suke kai musu kwayoyi ina zuwa ko shekarun jiya an kashe wani batsari shi kuma kwayoyi ke siya kai musu fetur da fetur so kaga kamar yadda gaya maka abin sai mun dawo cikin mu mun tambayi kawuna mu menene matsalar mu tsakanin mu da ubangiji ai wai tambaya yanzu har yanzu raka ya ka kawo wasu hujjoji amma abin da nake cewa hmm. wanda ke da mulki a jiha shine ake sa ran yake da karfi da jami'an da za a baza na sirri da za su kawo waɗannan bayanai da za a ma irin waɗannan mutane. To kai ba gani ba an kama su ana ta kama su yan foma din sun yi yawa ne sun yi yawa ne yan foma sun yi yawa kwarai da gaske akwai wanda aka kama shekaran jiya wancan mota suka sai mai da gida bakin barikin soja da an fita ya musu waya kuma za ka yi mamaki ka ga mutanen da ake kamawa alaji babu tsiya babu arziki mutum ko abincin kirki bai iya ci da farko shine al'umma al'ummar mu Allah ya sauƙaƙa lalacewan ya kai inda baka tsammani babban ciwon da muka samu kanmu a ciki shine da farko neman mun saki Allah subhanahu ta'ala abinda kowa ke ruwuwa shine kai inda kayan mutane suke in ka ji mutum na ƙarar lawa da rasulullahi to kila babu komai a hannun shi ina zuwa babban matsalar da muke fuskanta kenan yanzu so kuma ihu ko hauragiya ko hayanan na yadda siyasa ce ake yi kuma ita wannan wannan kururuwa da mutane suke yi yana ƙara ma shugabanni kaimi don su ɗauki matakan da za a kawo ƙarshen wannan matsalai amma babban abin da ya kamata mu ƙara mai da hankali a kai shine da farko dai kamar da gaya maka mu gyara zukatanmu hanyoyin da muke ci muke sha mu gyara su mu tsakanin tsakaninmu da ubangijinmu mu gyara ta mu'amala tsakaninka da makwabcinka tsakaninka da dan uwanka ka gyara ta to sannan sai yi ƙoƙarin ka kuma sai Allah ida maka nufin ka to a gaishe ku malamai to jama'a duka duka nan muka zo kashin wannan tattaunawa da muhara da muka yi yan kwanaki muna ji game da batun tabarbarewar tsaro a jihohin Katsina Sokoto da Zamfara wanda wakilin mu na Katsina Sani Shu'abu Malumfashi shirya mana a madadin shi sanin da kuma bakinsa wato shugaban jam'iyyar apc na jihar katsina alhaji shittu ya shittu maslaha da kuma shugaban jam'iyyar pdp na katsina dan salisu yusuf mijigiri sannan da grace aliyar abudu wadda ta hada mana shirin da kuma kamar da na ce shi sani shi sha'abu malufashi da ya shirya muhawarar aliyu mustapha sakutu ke muku ban kwana daga washington dc allah kama zaman lafiya a kasashen namu a huta lafiya. yanzu a madadin Mohammed Hafiz Baballe da ya karanto labarai sai kuma Cibahiro Diodone da ya haɗa shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri.